Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Saroyi na ne yana suna kuma ni ma ina suna sai an ka cibiyar abin aure na ni kuma na sai na da sana'a ta kuma ya tabbatar min da cewa Allah ya siya aure ni Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya isa gusau babban birnin jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya kusa zama ajalin wata budurwa da ta cinna wa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin ɗaukar nauyin auren. Shirin domin iyali ya hira da kawun yarinya wanda shi ne yake matsayin uba a gare ta. Ga bayanin da ya mana dangane da wannan lamari. Wannan yarinya ya tace ce domin kani na haita kuma ya rasu. Abin da ya faru wannan Aisha tana son wani yaro Umar. Amma Umar ɗin nan babansa baya da halin da zai aure domin baban shi gadi yake. Shi ma mashi aka bashi yana kabo-kabo taɓa kalasa. ba ba nashi ba ne so saboda haka tun ba dai da aka ce ya aiko ga yarinyar nan sai ya nemi wasu uwaye daban ya aiko don bai san uwaye ne sun don mutashi mai don kowa ne bai mai aure ba da ya aiko da ɗan da biyu da naira dubu aka karba ce to bayan sati biyu an gama shawara ku turo a yanke maku sadaki abinda Allah ya hore ma ka kawo ita kuma a sai mata katiwa a aurar da ita to abin nan dai ya yi riƙe har shekara ɗaya shi ne aka ce wai umar ko yanka sun sani sai muka ce abinda za a yi mu naɗa wani kwamitin kura na mutum biyu ne su je wurin wayan. shi sun san umar na neman auren nan su ce wallahi ba sani ba kun ba da miyan bakin su suka yi wannan magana auren nan ba to kunji kunji suka ce to a dakatar da shi domin gaye ma illa su ba ruwansu sun ce to yanzu abin da za a je a zo da umar gaban ku ƙara gaya mai haka shine aka je da umar gaban su iyayen su gaya masa haka mu ce to da Allah ku ba mu umar mu zo da shi gaban yarinyar ya faɗa mata abin da uwaye ne ce ta yi haƙuri don mu samu natsuwa zo ya gaya mata to shine wannan dare ta ya tashi sahaya na wayewa sai ta je ta nemi hetur ta ce a 'yan mata ta je da ɗan roba Eh, ga wani ɗan kaba kaba ta ce Allah ya mata hito za ta yi lalle ta yi lalle sai ta je ta watsa ma hito ɗin dunnan gabanta da bayanta to lokacin ta dauko ashana a ko ta yarinya ƙauna ta tana gani ita ce mira gida ta ce ki kashe kina zan yi Umar dai ba aure na zai ba kuma ni ba ni ibin shi in lalata da shi saboda haka kuma ban son in aure wani duniya in ba Umar ba to ƙara in zan na eh, ta salawanta da zan ba ina ganin Umar bai aure ni ba ta ci gakki haka har ta buga ashana ta buge ta anshe ta ruga ta je ta faɗa mu waye mata shi ta je ta samu wata ashana kawai tana bugawa ta zo kusa da jikinta sai ta yi but wuta ta tashi gaba ɗaya sai ta tunkari cikin gida kahin yare ta gama sai suka kano tana ci da wuta sai suka kama kururuwa wurin ta yi wurin sai su ruga gudu su mata sai ta yi waje lokacin da waje akwai wasu mutane can gehe zanne to wannan lokacin wani mutane na gehe ne to a wannan lokacin suka ce ga gidan buhari can ya kama da wuta don haka an ɗauko mashin an yadda don allah ku rugo da gudu aka ce a ah, ba mashin bane an ga mutum na na aka ce kai mutum ne fa shine ko da aka rugo da ko ina wuta ta buri ta shine allah ya sa akwai mata masu kwallallakin ruwa aka ɗauko an ka dinga kara mata ruwa hauta ta mutu sannan aka aka balle mata kaya aka ɓaɓɓalla kayan nata aka yage su har bolivia duk ta ɗahi aka yayyage sannan aka bata huska ta yi baƙaƙirin sannan aka bar yariyar nan haka sannan aka ɗauke ta aka shiga da cikin gida aka riƙa aka nuna aka je cikin gida to yanzu ya za a yi to yanzu abin nan da ya faru wallahi cikin gidan na ɗari bakwai da arba'in a cikin gidan shi ne to ya za mu ce to yanzu ba abin da za a yi mu ɗauko ba mu aikata asibiti mu ɗauko mai maganin gargajiya muka ɗauko mai maganin gargajiya na ɗura babban ɗana saminu ya je ya ɗauko mai maganin gargajiya ya taho ce nawa zama baka ce alhaji ai wannan wanda duk ya ga wannan ba magana jinga gaza bare dai mu ne na ta samu laha ya yi magani duk zuba mata ranar asabar wannan abu ya faru da karhe takwas na sahi bakwai zuwa takwas na sahi to lahadi ya sake dawowa wani ya ba mu taimakon naira dubu da ya zo sai muka ɗari bakwai ɗin na farko muka ba shi muka ce hau kaba kabo ran da ya dawo sai ga wani ban Allah ya ciro naira dubu ya bani to yana zuwa da ya zuba magani sai ce da Allah ga naira dubu kuma ka hau kaba kabo mun gode gobe litinin ka dawo gobe litinin na dawowa yan sanda na ji domin an fara ɗauka an fara watsawa shi ne na suka zo ku ce a bayan rufa na ce iya eh, akwai dalilin da sa bayan rufa ba na farko in na je wurin ku fitina ne na biyu kuma eh, ya ba kai asibiti na ce to inda ka asibiti da wazan zan kai ta asibiti banda ku kwabo abinda zan ɗauke ta ma a kai ta da mashin da mota babu kuma jikinta ko ina ciwo ne da yara rama daukar ta shine suka yan sanda da duk rurun wada aka turo mutum uku da wani mai anini uku suka zo suka dauke jawabi sai suka ce wace hukuma muke na ce binnin ruwa aka suka kira yan sanda binnin ruwa suka zo suka ɗauke ta muka asibiti ta ranar litinin to ne na ga masa muna neman taimako ga bayan Allah wanda Allah ya hore mu da duk duniya wanda ya jiya wanda zai iya taimakawa fi sabilillahi ya taimaka don girman Allah ya ne gade wallahi ya ce kuma hannun mu take kuma wallahi baya da halin da zai aure yariyar nan amma da yawa mutane sun ce in Allah ya bata lahiya su za su iya biya mai sadaki da lehe har kuma ita yarinya ma a mata kayan daki domin shi take so a aurar da ita don Allah yare na bata mutu tana nan da rai kuma duk mai ne taimaka mu taimaka fi sabilillahi yanzu alhaji lokacin da watakila kuka yanke shawarar tunkarar iyayen ah, shi umar da zumar cewa a zo a bayyana ma yarinya ba ku taɓa tunanin wani abu makamancin haka na iya faruwa ba sanadiyar matsanancin son da take masa wallahi ba mu tunani haka ba Allah ya gani ba mu san abin zai faru haka ba saboda yarinya ta sauke alkur'ani almajira ce kuma kowa shi da ta shishu take ba ruwanta da kowa amma cewa umar din ba zai aure ta ba cikin nan na dare wannan zuwa sahiya wannan abu tunanin ta ya zo mata ta kashe kanta ta huta to yanzu kun sami wani martani watakila ko wani bayani daga iyayen umar bayan faruwar wannan lamarin eh to sun daidai sun zo sun gaida ta sun gaida mu kuma sun muna jaji shi umar din fa ya umar da an ka yana zuwa an gaya mai sai yanki jiki ya faɗi shi ma kenan da yana son shi ma subhanallah yanki jiki ya faɗi tun da su misali shi ma karye goma da ya taho an gaya mai na lahadin nan da yanke jiki ne ya faɗi wallahi karye ɗaya na dare sannan ya rodo an zuba mai ruwa ana sa mai ruwa sai da an kai mai ƙarin leda uku na ruwa sannan ya taso yanzu yau ya taho wuri na nan gida yana cewa in gaida ita shi bai iya zuwa gai zo kuma wani hali yannan suka ce a gayyazo zo don in ya zo ya ganta cikin wannan hali kuma wani abu na iya faruwa da shi don haka sai aka ce to a dakatar da shi ita ma yanzu nan tana ɗumi tana cewa umar umar ga ka zo ka iske ni cikin wannan hali ka yi haƙuri in Allah ce za mu yi auren za mu yi abin take faɗa kenan. wakilin sashen hausa murtala faruk sanyinna ya kuma yi hira da saurayin yarinya kan wannan lamari ga abin da yake cewa. ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa ga kaina abu nan ne ya faru. ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare za na gida sun ce mana to mu zai rake da ta ya gida ni kuma sannan ne ran jama'a da daddare na rakko ta a gida sannan ni ma sannan ne gida wasu aiki ban ma nan ne gida yana can wurin aiki sai an kira ni an ka gama abin da ka faruwa sai na dawo gida sai na gangaro da ni in je in ganta sai an ka bari na ni dai na ganna kawai an kai ne cikin gida ba san ko me ka faruwa ba aisha ni dai ya ta ce kuma ina son ta tana so na kuma kana da niyyar koyi aure ko wani abu makamancin haka eh ni ina da niyyar zan aure ta ko da ta ce yau ta daura mai aure da ina amince da cewa zan aure ta kuma sannan ni ban da zarahin da zan cewa zan aure ta kuma sannan uwaye na ma ni suka dibo in taimaka masu sannan kuma daban da hargar da zane ko da mun kabu kabu na yi amma ba na ba ne mai shi ya an sha abu ne wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi haƙuri ba za a yi auren ba kenan eh shi yasa na je na ga mata hakan ga saboda ban da zarafin da zan yi ne shi yasa kuma ba wani aiki gare ni ba da zan zuwa in bido na kuɗin da zan cewa zan aure ta To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji abin da Aisha da ke kwance a asibiti ke cewa dangane da wannan lamari da kuma halin da ake ciki akan wannan batu. Kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Cuba Hero Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.